أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah ما يقوى ما يقوى ما يقوى Wata cikin ni'amarsa da ganin damarsa ya sake ba mu damar harantowa wannan waje mai tarin albarka a wannan yini na biyar da watan ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. tsira da amincin Allah su kare tabbata da manzon tsira annabin rahma Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tabbata har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka bi idnillahi ta'ala za mu ci gaba da bayanin ayoyi سلكين القرآن يجرما لذا لما كتبت آية أجياء في سورة يونس آية تا قوم شائع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه ولو يعد يبدل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان تعالى لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المؤمنين ثم جعلناهم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون الله تبارك وتعالى جناتشوا ولو يعجل الله للناس للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فألا yana gaggawar isar da sharri zuwa ga mutane yadda yake gaggauta alkhairi a zuwa a gare su la ya ilaihim ajalu da an hukunta ajalinsu a zuwa a gare su فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون Allah yake sai mu bar waɗanda suke sangararru ba su ƙaunar haɗuwa da mu a cikin dagawarsu na rashin biyayya ga Allah ta baraka wa ta'ala suna cikin dimuwa. Muka ce daga cikin nema mafi girma shine Allah ya shiryar da mutum zuwa ga musulunci. Amma duk mutumin da Allah ya fatar da shi babu mai iya shirar da shi domin zai fi mauce kai za ka dinga ganin wannan abin asiri fili yake ai me yasa ba za ka fahimta ba ne shi kuma an riga an toshe da ba ta taɓa fahimta ba domin yana cikin imuwa Malama sun yi bayani game da me ake nufi da لو يعجل الله للناس الشر sharra ijalahum da Allah yana gaggawa wajen isar da sharri zuwa ga mutane kamar yadda yake gaggauta isar da alkhairi a gare su, da tuntuni mutane sun hallaka gaba ɗaya aka ce me ake nufi da wannan al-imam kathir rahimahullahu ta'ala yace wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna rahamarsa da tausayinsa ga mutane aka ce wannan ana nufin lokutan da abubuwan da muke furtawa a lokacin da muka fusata abubuwan da muke furtawa na sharri a lokacin da muka fusata da Allah yana gaggawan isar da su a gare mu kamar yadda idan muka nemi alheri yake gaggawa kisar da alheri a gare mu yake da tuni wannan ya yi sanadiyar halaka mutane gaba ki daya al-imam al-kathir rahimahullahu ta'ala yace wannan ayan na nufin cewa Allah tabaraka wa ta'ala baya gaggauta amsa abubuwan da mutane suke kiransa zuwa ga kawunansu na sharri sabanin alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala yana gaggauta isar da alkhairi zuwa ga mutane idan suka zo da sabuban alkhairi sai ga Allah tabaraka wa ta'ala isar da alkhairi zuwa gare su idan suka samar da sabuban sharri sai ga Allah yana musu jinkiri duk da cewa duk za ka je ka samu duk wani dalili da ya kamata a ce sharri ya faru sun tabbata akan mutane amma kuma Allah bai bakki bai gaskauta azabtar da su ba الإمام كثير رحمه الله تعالى يكاو حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تفسير وأن آية fadin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa la tad'u ala anfusikum la tad'u ala anfusikum kar ku zanto mutane masu dini wa su. a larabci ana amfani da kalmar addu'a ya zanto kuma abin da ake nufi da wannan addu'a shine ne menene binwa amma sai a yi ta'addin kalmar da ala sai da'a alaihi ba za a ce ya mai addu'a ba a wannan hanyar aka ce da'a alaihi ai ya ne mai kira manzala da sallama ya hana kar ku dinga tsine wa kawunan akwai masu yin wannan akwai mutanen da akwai society din da idan su al'adarsu shi shine idan wani abu na na ibtila'i ko jarrabawa ya faɗin wa mutum daga cikin abubuwan da suke yi shine mutum a lokacin nan ne kamar labarin mutuwan wani makusanci ya zo wa mutum sai ga mutum ya fara wa kanshi yana tsiri wa kansa ko kuma abin da za ka ga yana yaduwa kwanakin bayan nan jab da siyasa za ka yi mutum ya ce idan wani bai ci ba Allah ya min kaza da kaza Allah ya hana ya hana ni kaza da kaza kuma musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kar ku dinga tsine wa kawunan kawunan irin wayannan maganganu su Allah ke nufin cewa da Allah yana gaggauta isar da shi a lokacin da kuka yi wa kanku fata na sharri kamar yadda yake gaggauta fitar da alkhairi a gare ku ai da yanzu kowa ya hallaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da mu sai ce kar ku dinga kine wa kawunan la tad'u ala anfusikum la tad'u ala auladikum kar ku kine wa ayyau kar ka kuskura a matsayinka na uba a matsayinki na uwa duk laifin yaro gardi ne mai la tad'u ala amwalikum kar ku tsinewa dukiyoyinku ba a yin wasa da duk wani abin da ka san tsini ba a yin wasa da ba a yin wasi da ai Allah ya tsine wa kaza Allah ya tsine wa motar da kana kan tafiya kana gaggawa mota sai ta kafe maka hanya ko mashin wani abun hawa da kake amfani da shi Allah ya tsire wannan abun irin wannan ya taba faruwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya tsire wa abun hawarsa ya tsire wa rakuminsa ko dokinsa kuma ana yana cikin tawaga da ake tafiya da shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an zo wajen hutawa ne sai furta kalmar tsinuwa ga tabbas abin hawarsa da aka tashi zuwa a ci gaba da tafiya sai ya tashi tabbas ya hau shi ma a ci gaba da tafiya da shi cikin wannan tawagar manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce mai dakata za a ci gaba da tafiyar nan amma fadda wannan dabbar da ka riga ka menene ta tsinewa ka la'anci dabba kuma kana son ka ci gaba da hawa sa'annan a cikin wannan tawagar dan haka la tad'u ala amwalikum kar ku tsinewa dukiyoyinku la tuwafiqu min Allah sa'atan fiha ijaba fayastajibu lakum me yasa manzo Allah ya hana wannan yake domin kar ku ce daidai lokacin da kuke furta wannan kalmar tsinuwa ya dace da wata sa'a daga wajen Allah na karɓar addu'a Allah tabaraka wa ta'ala sai ya amsa wannan tsinuwan da kuka yi don haka ake son mutum ya nisanci alfush yana daga cikin abin da ake cewa al-fuhsh fil kalam mutum ya zanto yana da yana da yawan dinuwa banda yawan ashar yawan dinuwa yawan maganganu mara kyau ba a san musulmi ya dinga yin su domin haka yana daga cikin nemomin Allah a kanmu kasancewar mutane idan suka furta irin wannan suka furta irin wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana masa jinkiri Allah tabaraka wa ta'ala baya gaggauta isar da abin da suka furta na shari zuwa a gare su kamar yadda yake isar da alkhairi a lokacin da suka samar da sabuban alkhairi a zuwa ga mutane sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala yace fa nadaru alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'malun wadanda ba su fatan haduwa da Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin hukubar da Allah yake masa shine cewa Allah zai bar su a cikin tagawa zai iya yiwa ma mutum ya dinga yin alfahari da cewa a ah, ba an ce wadda baya sallah ba zai yi kaza ba akwai wani da kwana-kwanan nan cikin azumin nan na fara ganin wani wani wani dan uwa da yake saka wani wani wani mahaukaci wai shi dan jahannama sunan shi cikin azumin nan kwana biyu uku da suka wuce na fara ganin wani wani wanda yake saka maganganun sa sai mai raddi wai shi sunan shi dan jahannama haka ya saka wa kansa idan ya tashi magana zai ce in ya tashi gaisuwa zai ce naku ne dan jahannama haka ya sanya wa kansa yana yana wato burge kansa da abin da yake yi zai samu crowd a social media nan yana ganin ai duk wani wanda yake da dangantaka zuwa ga addini ko kuwa imani da cewa akwai Allah yana ganin kamar mahaukata ne yana ganin kamar wawaye ne su ne suke da imanin wai akwai Allah to irin wannan nazaruhum fi tughyanihim ya'mahu a cikin dimuwa yake amma ba zai ba zai fahimci haka ba Allah ta tabaraka wa ta'ala yake wa idza massal insana dhurru wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعه إلى ظلم مسا كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه الله تبارك وتعالى هنا سنتم جميدا مو ممتعين الوقت عند wani cuta ya shafe mu ya muke kasancewa Allah yake da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima mutum idan ya tsinci kan cikin wani hali na tsanani na cuta na damuwa Allah yake zai dinga kiran mu a lokacin da yake kishingide a lokacin da yake a zaune da kuma lokacin da yake tsaye ma'ana cikin kowane hali addu'a yake yi game da wannan halin da ya tsinci kansa yana kiran Allah zai ta kiran Allah zai ta kiran Allah kamar da Allah yake wa ila massahu sharru fa zu du'a'in arif ai ai kabir idan sarri ya shafi mutum zaka ga zai yawaita addu'a zai kusanci Allah za a dinga ganin shi a masallaci yayi ta yin addu'a yayi ta yin addu'a Allah yake falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin masa mutum kenan Allah yake a lokacin da muka muka yaye mai damuwa muka yaye mai wannan cutar muka kawar mai da wannan sharrin da ya sa ala ya zama mutumin Allah yake marra ka allam yad'una ila durrin sai ya wuce sai ya wuce ya ci gaba da rayuwarsa kamar yadda ka san bai taba kiran Allah ba kamar yadda ka san ba shi bane a ciya lokacin da bai da aiki yayi ta roƙon Allah yayi ta roƙon Allah yayi ta roƙon Allah wani har alkawari yake wa Allah cewa ya Allah idan ka bani kaza idan na samu aikin nan ya Allah idan na samu contract din nan ya Allah idan na samu kaza ya Allah idan ka mun kaza zan yi kaza zan yi kaza duk da cewa shi Allah tabaraka wa ta'ala baya bukatan idan kana neman wani abu a wajensa alatiran sai ka yi alkawarin idan an maka wannan abin za ka yi kaza kai ne kake ɗora wa kanka bayan kuma Allah ya maka wannan abin sai ka kasa cika ne sai ka kasa cika ta. malama su suka ce sai ci gaba da rayuwarsa bai waiwayan dokokin Allah suka ce wannan shi ne zalunci amma a wannan halin mutumin da yake da irin wannan yanayin wa yake zalunta yana zaluntar kansa مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه sai ci gaba da rayuwarsa bai damu da kiyaye dokokin Allah ba wala Allah ma ya yi fito na fito da Allah da ni'imomin Allah mana ya yi amfani da ni'imar da Allah ya mai ya yaki Allah ni'imar da Allah ya mai ya yaki addinin Allah Allah yake kadhalika zujjina lil musrifina ma kanu ya'malu kadhalika zujjina lil musrifina ma kanu ya'malu hakan nan ake dawatawa mabarnata abinda suka kasance suna aikatawa hakan nan ake kawata wa mabarnata abinda suka kasance suna aikatawa ma'ana masu wuce gona da iri wajen sabon Allah abin sabon Allah su ma ya shiga haddin israfi sai a zayyana wa mutum mutum sai dinga ganin su ai abubuwa suna yin kyau sai dinga ganin ai abubuwa suna yin kyau sai dinga ganin ai wannan abin da yake kai na rashin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala na rashin sa'a ga Allah tabaraka wa ta'ala abun ado ne bai ganin zan dan abin da yake aikatawa na sabon Allah bai ganin zan dan wato rashin biyayya ga Allah domin an riga an menene an zayyana mai halin da yake ciki bal duk mutumin da yake kan aka san abin da shi yake ciki yana ganin ai nan ba waye bane nan ba wayayyu bane da san waye su ma da irin wannan abin suke ne da irin shi suke yi amma kuwa istidraji Allah yake mai domin ya dade ya dade cikin sabon Allah domin wato hukumar Allah ya tsanani a kansa Allah ya kare mu daga fadawa cikin istidraji Allah kamar yadda Allah ke faɗa cikin wata aya da bai ce inna ma numli lahum liyazdadu isman yace kai wannan jinkiri ake wa za a mai jinkiri zai dinga ganin cewa to ai a wani shedan zai dinga kokarin rudar da wani ce kai ka zauna ka ce sai halal wani da halal da haram kike ke hadawa amma kuma tun da yake yi bai ma taɓa hasara ba amma kai da kake dole sai haram ga shi dan ka zauna cikin talauci shi din kuma zai dinga alfahari da halin da yake ci Allah yake wannan jinkiri ake mai liyazdadu isma domin saban sa su ne su taru su karu Allah ya kare mu daga irin wannan halin na'am ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم Allah tabaraka wata'ala yana ba mu labarin yadda ya halakar da al alqurun almadiya yace wala qad ahlakna alqurun min qablikum ya ku waɗanda ake mukhataban ku da al alqur'ani ku waɗanda ake ake ake fuskantar ku da ayoyin alqur'ani Allah yana sanar da ku cewa shi ya halakar da al'ummomi da suka gabata min qablikum da suka gabace ku lamma mu a lokacin da suka yi zalunci lokacin da suka yi zalunci suka ci bauta wa Allah bara wa ta'ala وجاءتهم rusuluhun بالبينات kuma annabawansu manzanninsu sun zo da hujjoji bayyanannu a gare su amma kuma sun yi zalunci sun fi yin imani da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya halicce su Allah ke samar masu abin da suke ci suke sha A kan kasan Allah suke rayuwa amma kuma sun ce yin biyayya ga Allah shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake ba da shawarar cewa daga cikin abubuwan da za su taimaka maka wajen nisantar sabon Allah duk lokacin da kake son ka aikata wani abu na sabon Allah yace kai abubuwa biyu kar ka saba wa Allah a kasan Allah kasan nan na Allah ne ko Ke idan kana son ka saba wa Allah sai ka bar kasar ka bar kasar da Allah ne ya halitta kasar ka koma wani waje inda ba na Allah ne, akwai wannan wajen na ɗaya kenan yake abu na biyu idan ka iya barin kasan Allah sa'an nan ka bar karkashin leman saman Allah akwai inda za ka tafi wanda ba kasan sama ba ne? akwai inda za ka tafi wanda ba kasan Allah ba ne? babu to da ba za ka iya barin kasan Allah ba kuma za ka iya ficewa daga leman saman Allah ba sai ka yi yaƙi nan sai ka haƙura da sabon Allah da Allah shi ne mamallakin sammai da kasa kuma shi ya sa dokokin da da su za a yi rayuwa a wannan wajen in kana son ka ci da zama a wajen lafiya lau sai ka menene sai ka kiyaye dokokin da Allah ya sanya domin zama sai zato wa'in mutanen Allah tabaraka wa ta'ala ya hallakar da su bayan sun yi zalunci kana cin abincin Allah kana ah, numfasa oxygen ɗin Allah ko akwai wani oxygen daban wanda ba na Allah ba babu kana shan ruwan Allah kana rayuwa a kasar Allah kana rayuwa a kasar saman Allah ruwan saman da Allah ke saukarwa shi ke amfanar da kai ya fito ya fitar da ah, tsirrai abubuwan da kake ci kake rayuwa da su amma kuma kace ba zan bauta wa Allah ba wannan shine a'zamu a'zamu dhulm wannan shine zalimcin da yake kowace zalunci girma shirka lokacin da suka yi wannan Allah tabaraka wa ta'ala yake mun halakar da su mun halakar da su yana daga cikin abubuwan da Allah ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya roƙon wa al'ummarsa kar Allah ya hallakar da su hallaka bai ɗaya kamar yadda aka yi wa al'ummomin da suka gabata da ba don haka ba wala Allah tuni domin wa'annan ɗaiɗaikun zunuban da al'ummomin da suka gabata suka aikata aka hallakar da su ɗaiɗaikun wa'annan zunuban kamar liwazi misali kamar tafiqul khayl misali alkhayl misali kaman wato toye ma'auni kaman liwaɗi ai liwaɗi domin liwaɗi kaɗai aka hallakar da wayancan mutane aiko wayancan domin tawaye ma'auni kaɗai aka hallakar da wayancan aiko to wa in ka tattaro wayancan zunuban da domin wancan zunubi ɗayan nan aka hallakar da mutanen ta zunubi ɗayan nan aka hallakar da mutanen ta zunuban kaf kaf gaba ɗaya yanzu ana nan ana yin tsawon zamani amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rokan mana Allah cewa kar ya hallakar da mu halaka na bai ɗaya yadda ake yi wa annumomin da suka gabata su shafe su ake yi a lokaci daya wama kanu li yu'minu kun ba su kasance masu yin imani ba Allah tabaraka wa ta'ala yace kadhalika najzil qaumal mujrimin kadhalika najzil al mujrimin halakar da su da muka yi din hakan nan muke sakayya ga masu laifi ga musulmai bayan an yi wannan Allah ta tabaraka wa ta'ala yake summa ja'alnakum ku Allah yake sai na sanya ku khala'ifa fil ard masu maye gurbin wa'annan a bayan kasa domin me min ba'dihim bayan wa'ancan linanzura kaifa ta'malu linanzura kaifa amalu domin mu ga me za ku aikata wasu daga cikinmu kuwa suna nan suna aikata irin abubuwan da domin su aka yi ne domin su aka aka da da suka gabata Allah ya kare mu daga fadawa cikin irin wa'annan miyagun abubuwa na'am idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله إذن هذا كرنت أدريس آيوهم بينات واضحات ayoyin mu bayyanannu qala alladhina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba su kaunar haduwa da mu sai suka ce ikki bi qur'anin ghairi hada aw baddil sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kawo wani qur'anin wadda ba wannan ba ko kuma ka canza wannan din wannan ɗin ka yi mai kwaskwari ma mu gani ko kuma ka kawo wani wadda ba wannan ba alimamu Sa'adi sa'adi rahimahullahu ta'ala ce abin da sa suka suka ce wa manzo Allah sallallahu wai ya kawo wani Qur'anin wadda ba wannan ba ko kuma ya canza wannan wai wai har ila yau su suna son su kure manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama suna son ya yi wannan maganan da suke faɗa mai idan ya yi haka da zai yi haka zai suke yi wa ba mun faɗa ba da daga Allah ne ai da baka canzo wani ba daga addinin ka kake kawowa da daga Allah ne me yasa ka je ka canza wai abin da suke sauraron ya faru kenan Allah tabaraka wa ta'ala yace kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi faɗa masu cewa baya dacewa a gare ni in canza alƙur'ani min tilqa'i nafsi daga karan kaina sai in zauna in yi wa ƙur'ani ba. in attabi'u illa ma yuha ilai ba na bin komai face abin da ake min wahayi game da shi shine abin da nake bi wahayi kawai nake bi inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ni lallai ina jin tsoro annabin Allah kenan ba ina jin tsoro in asaitu rabbi azaba yawmin azim idan na saba wa ubangiji na ina tsoron azaban wannan rana rana mai girma ranar da za a tattaro mutane da baki daya a ranar Allah tabaraka wa ta'ala zai faɗa wa nabiyyin mahi Isa alaihi salatu wassalam a an ta kulta linnati an ittakhizuni wa ummiya ila ayn min dunillah duk da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya san cewa annabi Isa bai umarci mutane su bauta mai ba ya umarci mutane su bauta wa su bauta wa Allah da haka rana ce mai girma ni mai bin abin da aka aka yi wahayi da shi ne inji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam al-imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala yace wannan wannan martanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga mushrikan makka akwai ladabi a cikinsa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala akwai mutanen da yau suke karanta yi ga addinin Allah ba su jin tsoro ba su jin kunya ayoyin Allah su jujjuya ayoyin yadda zai dace da san zuciyarsu amma ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam, da aka aiko da Qur'ani yake ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai Allah tabaraka wa ta'ala yake qul law sha'a Allah ma talawtuhu alaikum ka sanar da su cewa da Allah ya ga dama da Allah ya so da ban karanta muku wa'annan ayoyin da nake karanta muku ba wala adrakum bi da ban sanar da ku wa'annan ayoyin ba qad labithtu fikum umra shin ku ba ku da hankali ne na zauna a cikin ku shekaru masu yawa shekara arba'in ina zaune a cikin ku ban taɓa kirkirar ƙarya ba ku shaidu ne akan cewa annabin nan amintacce ne ana jan hankalinsu zuwa da cewa wannan manzo da aka aiko zuwa a gare ku ai ba ba ko mutum ne wanda kuka sani shekara arba'in a cikinku aka haife shi faqad labittu fikum umran min qabli na zauna shekaru masu yawa a cikin ku tare da ku kafin fa Allah ya aiko ni da wannan sakon afala ta'qilu afala ta'qilu shin ba za ku hankaltu ba kun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ba ya rubutu kuma ba ya ne, ba ya karatu Shi ne annabiyyul ummi shi kadai ne ake yabansa da al'ummiyya sai ka taɓa jin labarin wani mutumin da bai iya rubutu ba bai iya karatu ba a cikin mutane amma kuma yabansa ake yi da rashin iya rubutu da kuma rashin iya karatu in ba manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama baya rubutu sa'annan baya menene baya karatu amma an mai wahayin abinda masu rubutu masu karatu ba za su iya kawo kwatankwacin aya ɗaya a cikin abin da aka mai wahayi ba. Malama suka ce akwai hikima mai girma cikin kasancewa Allah ya sanya manzansa kowa shaida ne cewa bai iya rubutu ba kuma bai iya menene ba bai iya karatu ba da marubuci ne da cewa za a yi ha ayyana da kaifin hankali ya wallafa littafin ya yi wallafawa ya yi amma sun san baya ne ne baya rubutu don haka kun san baya rubutu baya karatu ba makaryaci ba ne tsawon shekarun nan da ya zauna a cikinku sa'annan kwatsam wata ran ya fara karanta ayoyin nan wadda ku karantar kanku shaidu ne akan cewa kai wannan wa'annan maganganun da yake karantowa dukkan su sun yi ittifaqin cewa wa'annan maganganun da yake karantowa yake daga wajen Allah ne sun yi ittifaqin cewa babu kwakwalwar da zai iya tsara maganganun nan duk da cewa su mutane ne da suka kware cikin iya tsara magana amma sun yi bakin cewa wannan magana ba mutum bane ya tsara shi ba shi yasa wasu lokutan in suka kalli suka kalli ayoyin alkur'ani suka kalli ayoyin alkur'ani suka ce kai wannan sihiri ne wannan kawai yana ya sihirce ke mu ne muke jin maganganun nan yadda muke ji wasu lokutan suke kai wannan ya fi abin da hankali wadda bai riga ya karkace zai iya faɗi ba wannan mahaukaci ne afala ta aqilu shin ba za ku hankalta ba ku iya fahimtar cewa waɗannan ayoyi da nake karantawa ayoyi ne wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar waɗannan ana yi ana yi ne da wa ana yi ne da mutanen da ga su ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sun shaida manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi rayuwa da shi sun san shi ya san su amma kuma ba su yi ne ba shi yasa ɗaya daga cikin safai wannan kisar da mun sha ah, maimaitawa wani mutum ya zo ya kalle shi ya kalli sahabin ya kalli sahabin ya kalli sahabin ya kai amma ku wallahi kun kwashi gara ba sa wallahi kun yi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun bi shi sallah kun ci abinci tare da shi kun yi kaza kun yi kaza komai tare da shi kuke yi kun samu rabo mai girma sai ce ma ya dan uwa ya dan uwa ka gode wa Allah bai kawo ka a wancan lokacin ba yace domin wallahi a wancan lokacin wasu lokutan za a wayi gari mutum yana musulmi amma kafin faɗiwar rana ya yi ya yarda lokaci ne na fitina fitina na hankali don haka ba kowa ba ne ba duk mutumin da ya ce da manzan Allah ba ne yi imani da shi ba akwai waɗanda suka yi imani kuma ba su tabbatu akan imaninsu ba yake za a samu mutum za a yi sallama da shi salamu alaikum wa alaikum salam sai da ke da safe Allah ya tashe mu lafiya da daddare musulmi kafin a wayi gari ya zama wani abu daban kaga wani zamani ne na jarrabawa mai tsanani don haka idan ka tsinci kanka mumini Allah ya arzuta ka ya ni'imta ka da imani kawai ka gode wa Allah tun da dai Allah ya arzuta ka da imani kar ka dinga fatan cewa kai ma da ka kasance a wancan zamanin domin da ka kasance a wancan zamanin ba ka san yaya Allah zai yi da kai ba Allah tabaraka wa ta'ala yake faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bi ayati innahu la yuflihu al-mujrimun ku da kuke cewa wayannan maganganun da nake karantowa da Allah tabaraka ala ya mun wahayi ku ce in canza in kawo wata ba ku yi imani da cewa Allah ne ya saukar ba ai rashin sanin Allah ku shi ya sa haka duk mutumin da ya san Allah shi fa Allah yake cikin Qur'ani inna ma yakhsha Allah min ibadihi al'ulama waɗanda suke tsoron Allah a cikin bayansa su ne wa su ne al'ulama malamai masana me ake nufi da masana a nan waɗanda suka san wa suka san Allah shi yasa idan ka tara ilimi mai yawa kana da ilimi na addini wani in ka jawo aya in ka jawo mai aya zai kare ka in kana mai kana son ka yi mai nasiha ka san fa alqur'ani Allah tabaraka ta'ala yake kaza kana kama aya zai menene zai kare ka kana kama hadisi zai menene zai kare ka akwai wani abokin ɗaki na mun taɓa zama tare da wani a Nigerian law school malami ne azhar ya yi karatu amma kuma babu bambanci tsakanin shi da jahili kun sa abin da ke mayar da mutum babu ya zanto babu bambanci tsakanin shi malami ne ba amma babu bambanci tsakanin shi da jahili idan ya zanto ilimin duk yawan ilimin babu babu tasirin ilimin a cikinsa ilimi na shari'a ya karanta me amfani ilimin shari'ar ka idan za ka ci abinci ka ci da hannun hagu za ka sha abinci a ka sha da hannun hagu ka ga abin burgewa ka tafka a sha kuma kana da ilimin shari'a ah, ba ka tantancewa tsakanin abin da ya halarta ka karba da abin da bai halarta ka karba ba duk wani irin shiga da mutane za su iya yi ga garin mutane kai ma kana iya yi kana iya sa gajeren wando ka yi yawo a gari misali babu kunya babu kamewa zai zanto babu gwamma wadda bai sani ba a kanka wadda bai sani ba domin shi yana da uzurin rajin mai rajin sani amma kai ka sani amma sanin bai da amfani to ya fito ne daga irin gidajen nan na na malamai amma malaman na ɗan uwanmu to daga irin nan ya fito to yana da matsala ta aqida mai yawa za a iya kiran shi da gida a ce mai kazafa fa irin mutanen da suka yadda da harka na duba da makamancin su kasan duk mutumin da Allah ya jarace shi da irin wannan bala'i ko to har ya bar duniya ba zai taba samun kwanciyar hankali ba idan ka zo wucewa misali ba ka taɓa ganin mutumin da ba ka san shi ba bai san ka ba yana tafiyarsa kana tafiyarka amma kuma za ka ga alamun wannan akwai abin da ke damunsa misali in ma ɓacin rai in ma wani abu yana yana mahumumi misali sai ba ka san shi da shi bai san ka ba to duk irin mutane masu masu yadda da irin abubuwa na na gaibu gaibu wadda ilimin gaibu Allah ta baraka wa ta'ala ke banta wa kansa ce ce kai ni ba ranar litinin da sassafe zan tafi ofis mutumin farko da na haɗu da shi ya haɗa fuska to ina ruwan da haɗa fuskar wannan ya haɗu da mutumin da ya haɗa fuskan nan ba to sun ran litinin har ran juma'a bai da sukuli yana nan yana bin can a duba min wai me fassara wai kaga wannan wannan gara a kai ki sai ki sai kafiri ko kaga bai da lafiya wannan bai da lafiya zan ce mai kai malam baka ji manzon Allah sallallahu alaihi cikin hadisi ya faɗi kaza kaza kana kama hadisi zai karanta duk ga shi ka karanta hadisin kai yanzu sai ya zauna sai ya ji kaman bai taɓa jin hadisin ba kaman yanzu ne yanzu ne karan farko da yake jin hadisin don kawai ya san hadisin ne akan shi yasa environment yana da kwadin manci sosai idan to duk inda za ka zauna ka zauna a cikin mutanen kirki in ka zauna a cikin mutanen banza ko da ka sahihiya ce kana da aƙida sahihiya sai ka tashi daga inda kake zaune ka je ka zauna a cikin mutanen da suke da gurbataccen aƙida shekara ɗaya shekara biyu tun ba ka yadda da abin da ake cewa abin zai zo ya maka lele ne zai zo ya maka tafi shi yasa ai wancan mutumin da ya kashe mutane tasa'in da tara nan ya tafi wajen wani adid kasan akwai adid akwai alim kasancewar mutum Allah ya yassare mai lazimtar masallaci yawan ibada yawan karatun alkur'ani bai mayar da shi malami ba shi ya ɗauka malami ne wannan sai je mai tambaya shi kuma mai rukun ya ce ban sani ba sai ka tambayi malamai sai ce mutane nawa ka ce? yake tasa'in da tara yake haba kai kam ai Allah ba zai gabata maka ba ka kace tasa'in da tara ka ce kana son ka tuba ai kai da da tuba kun yi hannun riga yake haka yake eh sai ka ce shi zai zama na dari amma da yake tuban yake son yayi sai ya je ya nemi malami sai ce ga labari na na kashe mutane casa'in da tara sai na je wajen wani na je na mai tambaya cewa shin Allah zai gafarta min sai ce Allah ba zai gafarta min ba shi sai na yi cikon na ɗari da shi sai na kashe shi ba sai kuma mai fatawar ka Allah zai gafarta ko ba zai gafarta ba <laughs> idan kai ne idan kai ne da fatawan asalin fatawan gaskiya shine cewa Allah ba zai gafarta ba za ka faɗa amma asalin fatawar mai inganci shine cewa Allah zai gafarta Allah zai gafarta duk da cewa jinin mutane da ya zubar dinnan jini duk da jini na daga cikin wato sabon Allah mafi girma har in ka karanta hadisan da suka shafi wahalar da masifar da mutumin da ya zub da jinin mutum ɗaya a duniya zai tsinci kansa a ranar tashin alkiyama wallahi ko dan ba za ka yi da mutum ba ranar tashin alkiyama wadda aka kashe shi ba da haƙƙi ba zai taho da kansa a hannunsa ne kai daban ba kan baya jikin yana da kira kan kuma zai je ya nemo ka duba tarin yawan mutane da za a tattaro su tun lokacin da milladun adam har zuwa karshen lokaci Allah zai tace mutane gaba gida amma wallahi sai ya je ya nemo ka ya kama hannunka ya kawo ka gaban Allah kansa baya cikin sa yana rike da kansa hannu daya yana rike da hannunka hannu daya yace ya rabbi is'al hada liman masala ya Allah ka tambayi wannan me yasa ya kashe wannan bai zama sifa ba amma ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala idan mutum ya tuba na tsakaninsa da Allah Allah zai yafe mai kuma Allah zai wato zai wa musalaha tsakaninsa tsakaninsa da mutanen da suke da hajji a kansa yace Allah zai gafarta maka amma ina baka shawarar kai hijira daga inda kake zaune har ka iya kashe mutum ɗaya biyu uku har zuwa kan casa'in da tara har ka zo ka sa da wancan mutumin na gari wannan wajen wannan mazaunin wannan community din ba mai kyau ba ne ka canza wajen zama da aka bashi wannan wajen fatawar ya kama hanya zai tafi zai canza wajen zama me yasa muka kawo wannan hadisin muhimmancin zama cikin mutanen kirki idan kana zama da mutanen kirki wannan kirkin ba tare da ka sani ba zai dinga menene zai dinga shafanta misali kai Allah ya jarrabce ka kana da hannun karbe da mutum zai zo yana zub da hawaye ka taimake shi kuma kana da hali ba za ka tafi ke haba ni daga na san wahalar da na sa kafin tara kuɗin nan an ci a taimaka amma kana zaune da mutanen da wala Allah ma abin da suke da shi bai kai naka ba ka ga yau sun bayar gobe sun bayar wannan na gefen dama ya bayar na gefen hagu ya bayar makwabcinka na gaban ya bayar na bayanka ya bayar ka shiga masallaci ka ga an bayar ka shiga kasuwa ka ga an bayar wata rangar da za ka fara bayarwa kai ma ba za ka menene ba ba za ka sani ba hakan nan da za ka juya misalin nan kai ne bayarwa ne sai ka je kasan kanka a wani society din da ba mai taimakon kowa sai ka zo da wannan ɗabi'ar taka na bayarwa sai ka lura cewa kai kaɗai ke bayarwa ba wancan baya bayarwa wancan baya bayarwa na bayan ka baya bayarwa na gefen hagu na gefen dama masallaci ba mai bayarwa akan titi ba mai bayarwa kafin ka sani kai ma za ka wayi gari ba za ka iya menene ba domin environment ɗin da muke zaune a ciki yana da tasiri a kanka shi yasa wannan environment din yasa ilimin da yake da shi din sai ya zanto kusan bai da amfani shi yasa su da suke tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da cewa ƙarya yake yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya kuma in na rasa wadda zan yi wa ƙarya yawa sai Allah Allah tabaraka wa ta'ala yake faman azlamu mimman mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bi ayat shin akwai wanda ya kai shi zalunci ne wane ne wanda ya kirkiri ga Allah ko kuwa ƙarya da ayoyin Allah innahu la yuflihu al-mujrimun lallai lallai masu laifi mujrimai ba za su rabauta ba aka ce abu sufyan da mutanen da suke tare da shi lokacin da aka tambaye su game da siffofin Manzon Allah sallallahu ta'ala wa wasallam sarkin ru wadda ake cewa Herakul sai yake tambayan waɗannan mutanen Makka su mushrikai ne ba ba su yi imani da manzon Allah ba da sallama a lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba kuma su ne ɗan gaba-gaba wajen adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da malikun Ruh ya tambaye ya tambaye su game da siffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun je sun bada labarin shi sun ce ya zo yana cewa kuma kadda iyaye da kakanni suke bautawa wai shirka ne kowa ya bar gunkin gidansu ya zo ya kadaita Allah da bauta ya raba tsakanin 'ya'ya da iyayensu zan faɗi wayannan maganganun game da manzan Allah sallallahu alaihi sallam. Yaraqal sai tambaye su sai ce hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qal yace bari in tambaye ku mana shin wannan mutumin da kuke faɗi dan uwanku ne dan garinku ne kabilar ku daya shin kafin ya taho da wannan maganganun da yake kiran su zuwa a gare shi shin can a baya kun taɓa tuhumarsa da ƙarya wayannan mushrikai ne ba sai suka ce fala abu sufyan abu sufyan sai ce fa qultu sai na sai na amsa wa sarkin mai tambaya sai na ce mai la ba mu taɓa tuhumarsa da menene ba da ƙarya ba wa qad kana abu sufyan istaja ra'sul kafarati wa za'imul mushrikin wa ma'a hada i'tarafa bil haqq da cewa Abu Sufyan lokaci yana daga cikin jagororin kafirai da mushrikai amma duk da haka ya yi jirafi da menene da gaskiya ya faɗi gaskiya domin hatta a lokacin jahiliya yin karya aibi ne Abu fiya bai da zaɓi ne dole sai ya faɗi ne sai ya faɗi gaskiya domin su a lokacin jahiliya abun kunya ne a ce dattijo irinka ka je ka yi karya mushriki ba amma aibi ne bai karya mu a wannan zamanin wani wani idan bai karya ba ma bai ci abinci ba wani encyclopedia din karya ne a kansa karyan ma wanda ba kafin akwai akwai akwai mutum idan idan ya shiga wani hali na tsarkakiya sai ke neman mafita sai ya karya ko suka ka ce o oh, maybe domin wannan sujud din ne yasa ya karya wani ba babu dalilin karya ba ba dalili ba za a kama shi ba ba za a take shi ba kawai a'a shi in zai ya bude baki zai karya akwai wani dan da Allah ya jarabe shi da irin wannan in ka da shi kace assalamu alaikum kuma ya ji lafiya ya karatu kaza shi ai shekaran jiya ma muka yi mutum da su a tiku da su wani da wani a malam dan Allah ka yafi dai wa alaikum salam wa alaikum salam sai kafin ya fara kai bude fayil din kariya sai kai gaba wai tambaye ka wannan abun ba lalura a cikin sa kai kariya kake yi kai ka san ni na san kariya kake yi za a irin na fir'auna da da amana kenan Wanda wai aka ce fir'auna ya kalli amana yake kai kai amana ya aka ce hamana yana da katon kai shi ya kalle shi ka lokacin da na tashi halittan kai hamana wallahi kan halittan kanka ne ya bani wahala kanka ya wahalar da ni wajen halitta shi ne hamana ya ce mai ala hamana ya fir'aun ala hamana ya fir'aun sai ya zama wato kaman karin magana wato idan mutum irin kar ta san kar din nan yake ni ne ba fir'auna duk da manta ni ne ba idan duk duniya ba san kai masa ne ba ne ni na sani ba ni da kai ba mun san me ke kasa ba za ka zancen wai ka ce halittar kai na ya ba ta wahala bai su ba za ka ga mutumin da babu dalili shi kawai ya yi karya wannan bai daga cikin siffar mumini karya karya bai da cikin siffar mumini bai da kyau yake a'a ba mu taba tuhumar sa da ƙarya ba menene jawabin Herakl Herakl da ya ji magana nan cewa ba su taba tuhumar sa da ƙarya ba yace faqad a'rif yace lallai ni na sani cewa annahu lam li yada al-kadhiba ala nas wannan mutumin da kuke cewa ya zo ya yake faɗi a tsakanin ku cewa Allah ne ya yi shi ni na san cewa ba zai kasance baya wa mutane karya ba sa'an nan ya rasa wanda zai yi wa ƙarya liyada alkaziba ala nas thumma yazhab fa yakziba ala Allah sai zanto bayan bai yi wa mutane karya ba sai zanto Allah ne ya raina da yake son ya yi wa ƙarya shi ya raka can yana isara zuwa da cewa wannan mutumin da ba bada labarin shi ba ba menene ba ba makareci ba kuma haka kirkirar karya ga Allah ko kuwa da ayoyin Allah duk mutumin da ya siffanci da wannan to babu wanda ya kai shi zalunci ومجرمين من الدرجة الأولى شيخ الله يقول إنه لا يفلح المجرمون لن لي مجرمي فذا سورة بوتا با ذا مدفع آيانا والله تعالى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلا بفاتن حنين الله في تنبايا ناشيني مكني جمال يتشاوه تحنجر قادو ومون ديكي وانا يشاوه مبارك kuma shagon yana unguwar arna ne ana kuma sayar da giya a wannan shagon sai yanke shawarar sayar da shagon malam idan ya sayar da shagon ga wannan kafirin da yake shagon yana da laifi Dan an ce masa shi ya kamata a fara tuntuɓa sai in ba zai siya ba tukun kafin ya sayar ma wani. A wannan halin wannan shi ma arnan ne ya yi ba? Eh. wani da za a siyarwa ɗan zai iya yi wa ya zanto musulmi ala ayyata ta babu laifi babu laifi ka ka da shagon gawa ga ga arnin babu laifi ka sayar da shagon ga arnin kuma shi ne ma ya fi sauki ya fi kwanciyar hankali akan ka ka bashi haya kuma yana amfani da shagon wajen yin farna wajen aikata sabon Allah wallahu ta'ala alamna amma zai iya sayarwa musulmi eh, zai iya sayarwa musulmi amma kuma kan da ya ce eh, angon arna ne kuma ana sayar da makamanci haka eh, idan ka ɗauki wannan kazantan ka sayar wa ɗan wanka musulmi kuma shi kuma ya je ta fama da da wannan kazantan ke na biyu ya ce assalamu alaikum ana bin ka bashi ana bin shi baki ana bin shi sai shi sai shi wanda yake bin shi bashi ya koma wani gari da bai san garin ba yanzu kuma ya samu kuɗin kuma bai san yadda zai bai san yadda wancan din ya koma ba ya zai ka nemi iyalansa mun yi iftirarin cewa ba za ka iya kire su shi ba ba za ka iya kire su iyalansa ba ka yi sadaka da kuɗin ka yi sadaka da kuɗin ko kuma ka yi irin na wancan mutumin da ya zo cikin hadisi wadda wani lebura ya mai aiki ya tafi tun kafin ya biya shi kuɗinsa ya tafi sai ya ɗauki kuɗin sai su yi dabbobi dabbobin suka hayayyafa suka hayayyafa har suka zama garki an daɗe mutumin bai zuba wata ran kawai sai gashi nan sai ce ya hada ba ni kuɗin aikin da na maka shekarun baya sai ce eh lokacin da ka tafi baka tafi kudin ka ba ga abin da na yi da kuɗin ga su kuma sun hayayyafa sun zama garki masu dabbobi sun yi yawa ya ce wancan mutumin maimakon ya ce a ah, masha Allah Allah ya saka maka da alkhairi ko ga ga tankiya biyu uku na baka kyauta ita sai ya kora ragunan ba ɗaya sai barko ɗaya ba yace ya Allah idan na yi wannan domin neman ka ne ya Allah ka amsa addu'a Allah sai amsa addu'a sai tawassari da wannan aikin to za ka yi investment ɗin kuɗin misali kana sauraron ranar da zai dawo in ya dawo sai ka menene sai ka bashi ko kuma ka yi sadaka da kuɗin a yadda dai ranar tashin alkiyama dama ai abin da ya sa kake wannan tabbayan kar ranar gobe kiyama a menene a zo a nene ka da kuɗin ne ka yi sadaka da kuɗin kaga idan ka yi sadaka da kuɗin ka ba ka bai wa ajiya kenan ka bai wa Allah ajiya sa'an nan kai ma za ka samu lada domin kenan kana da conscience kenan kana tsoron kar haƙƙin wani ya hau kanka domin har kullum kai ka yadda da haƙƙin ka ya ragu a hannun wani da haƙƙin wani ya ragu a hannunka wallahi hakkin wani ya ragu a hannun ka da duk yara wallahi sai kai dama ko da naira ɗaya ne ko da naira ɗaya nan da ka sani sai kai dama? don haka a irin wannan halin kai sadaka da daidai kudin tsayin idan kai sadaka da wannan kudin sai mutumin ya kullo makara. ya za a yi ai ne saka ka waye ko ya saka ka kai sadaka sai ka ba shi ka an bai wannan sai ka ba shi kuɗi na'am wallahu tara da malai wannan tambayar sa ne me malam mutum yana iya auren macen da ba ta da uba kuma ce yar ba ta da uba ba ba rasuwa yi ba kauna ɗayar zina ce da ko ɗayar zina eh za ka iya aurenta idan kana son ta za ka iya aurenta babu laifi domin ta da aka samar da shi ta hanyar zina ko ɗaya da aka samar da ita ta hanyar zina ba ta da laifi ba ta da laifi domin ba a yi shawara da ita kafin a sa mata ita ta wannan hanya ba da haka ba a ɗora mata laifin iyayenta an fahimci wannan sa'annan ma ba a ma so a dinga kiranta da haka a dinga ishara zuwa ga cewa ai wacce kaza kaza ai wacce ka za ba a san a dinga yin haka domin za a cutar da ita domin haka za a iya auren ta sosai ma babu laifi idan ah, Allah ya saka san a zuciyarka za ta iya aurenta na wannan yake assalamu alaikum malam malam menene za ka faɗi game da masu yin sallan tarawihi da ayoyi guda guda ma'ana cikin gaggawa ko mutane masu yawa suna halartar sallan wannan ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma mumini cikin ayyukansa da baki daya yana neman dacewa da yadda manzon Allah ya yi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama magabata na kwarai da suke yin sukan wasu lokutan sai su yi sallan dare da aya daya amma yaya fabi ayi alayi rabbi kuma su ka bani Allahu akbar a tadabburi suke mutum sai ya maimaita aya daya Hawa uku bai yi ruku ba yana tadabburin aya kaga ya dade a tsaye shi yasa ake ce mai qiyas da haka wannan kuskure ne idan akwai wani limami da ke hakan ya kamata a ja hankalinsa addinin musulunci addini ne na tsaka tsaki ba a san ka ja mutane a yadda za su galabaita kamar yadda ba a san ka zo ka yi abin da ake cewa na kurdi kamar yadda ka san kaza yana abin nan daukan abinci haka kuka yi sallah kuka taso kuka taso kuka taso kuka tsallake kuma ba kuma ji a cikin ku yi sallah ba da haka sallah yanzu ana son uh, sallah ta zanto uh, an yi istishabin sallah da asubanina wannan mutumin da ya shigo ya sallah wanda ake cewa musibu sala kun san wata irin sallah ya farilla ko nafila nafila yayi ba sallan nafila yayi amma ya zo ya shiga masallaci ya nafila ya zo ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ma kai sallah fa innaka lam tusalli wannan abin da kai din nan sunan sunan shi ba sallah ba sai kai sallah ya je so uku na karo na na uku sai ya dawo manzo Allah yake ko ma har yanzu ba kai sallah ba yace ya yake Allah ni fa ban iya wata sallah ba banda wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koya mai sallah yace ya fuskanci al-qibla bi tasiratul ikrami ya tsaya ya zanto mutumain qaliman ya samu natsuwa a tsaye ya yi ruku'u ya samu natsuwa a ruku'u mutum da Allahu akbar Allahu akbar ina natsuwa in kai ruku'u za ka samu natsuwa sa'annan ka dago da ka dago ana son ka natsu a tsaye sa'annan ka yi sujjada akan sujjadan ma ka samu me sa'annan ka jawo me muke da nan addu'a aka ce yi a ciki hukukun nan ta'azimin Allah ake son yi a ciki dan haka saka tsaki babu tsawaitawa idan ba kai kadai bane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mutumin da duk wanda ya salla daga cikin wa kansa ma sha. kai kadai kake yin salla ya sallan yadda daga dama domin kai kadai ne ba za ka wahalar da kowa ba amma lokacin da ka zama limami sai ka zanto mai fata fage a cikin yadda kake jan su baka ta da yawa ba kuma baka kadarta da yawa ba a yadda za a fitar da sallah daga cikin ayyacinta idan to akwai tumanina akwai natsuwa cikin ruku'u akwai natsuwa lokacin da aka dago daga ruku'u wani limamin ya dago daga ruku'u ba gaba dagowa ba ya riga kai sujjada kafin ku kai sujjadan ya dago kafin ku dago ya koma to wannan wani irin sallah kenan duk lokacin da sallah ta zamo irin wannan gwamma mutum ya canza wajen sallah ya fi ya fi amfani wallahu ala na'am wannan malaikin take assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya kara malam basira amin yace malam menene hukuncin amsa addu'a kafiri a matsayin mutum yana amsa addu'a yana addu'a kai kana cewa amin kana babu laifi za ka iya cewa amin amma kai ka san Allah baya karɓar addu'ar ka amma faɗin amin din naka ba laifi ba ne babu laifi tajawuzan za ka iya cewa amin amma abin da ya fi kwanciyar hankali shi ne ka kama bakin ka kai mai kai shiru domin shi ai ba Allah yake kira ba ko eh, ba Allah yake kira ba ba Allah yake kira ba amma a lokacin da misali ka san akwai wasu lokutan akwai lokacin da suke kiran Allah ko eh, ah, idan idan taro ya hada da su da waɗanda ba su ba wasu lokutan za ka ji zancen almighty god ake yi ko eh, ala ah, ayyata <clears throat> alaikum salam eh shi ne abin da nake nufin cewa za ka iya cewa amin idan ya roƙa maka albarka ko kuma maka kamar yadda kai ma za ka iya cewa Allah ya Allah ya mai albarka mafhum za ka iya cewa Allah ya ya maka albarka ah, kaman ka san akwai addu'o'in da ba za a iya mai baya ko yawa idan aka yi rasuwa za ka iya cewa Allah ya kyautata bayan Allah ya kyautata bayanta eh, Allah Allah ya ku hakuri Allah ya kaza Allah ya kaza yana daga cikin kyautatuwa bayan bayan mamacin shari'ar zuwa ga musulmi an fahimci wannan eh, wannan su ne umuman wayannan abubuwan maluma suna tattauna su ne a babin kyautata wa juna kun san shari'ar musulunci ya umarce mu da mu kyautata musu kuma ya haramta mana musunawa mutum domin ba addinin ku ɗaya ba haramun ne ka musunawa mutum dalilinka na musguna mai shine addinin ku ba menene ba addinin ku ba ɗaya ba wannan haramun ne zalunci to ire-iren waɗannan abubuwa da maluma sun sukan tattauna shi ne a karkashin kyautata mu'amala da waɗanda ba musulmai ba na. maka addu'a. Eh. Wadda ba musulmi ba, ya maka addu'a ko bai in ka ta mai ko bai maka addu'a ba Allah zai saka maka an fahimci wannan amma kuma a matsayin ka na musulmi abin da ake dubawa shine ba a son ka yi diktin ɗin addinin da wani mummunan fahimta ka fahimci wannan halin ka yi diktin ɗin addini kamar yanzu kai ne wadda ba musulmi bai ta maka me ya kamata ka yi za ka mai godiya za ka mai sakayya za ka mai godiya kuma za ka mai menene za ka mai addu'a ka mai addu'a ko ba ba ma ce ta maka yi ba tafiya ya hada ku kamar yadda ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu arda ya tafiya tafiya hanya ta hada su akan tafiya mai tsayi sosai da wani wanda ba musulmi ba da suka zo inda hanya kuma ta raba su wanda zai gudu wanda ya yamma sai ce sai mai addu'a cewa Allah ya kai shi masaukin shi lafiya ɗaliban irin masu suka ce ya kike wa kafiri addu'a yace ya ba zama mutumin da muka yi tafiya na tsawon lokaci kaza da kaza da kaza da kaza da shi ba me zai hana na mai addu'a kaga ire-iren wayannan abubuwa ne da suka tafi menene kyautatawa cikin mu'amala na'am wannan yake assalamu alaikum yake malam kan a woman study wannan tambaya ne da gangan ne ke yanzu wannan eh babu abin da zai hana mace karanta karanta law hukuncin da ya daure namiji akan karanta law shi ya daure mace abubuwan da ake son namiji ya kiyaye su ake son mace a kiyaye amma kamar yadda na kamfani. kwasa-kwasan irin wannan yana da kyau ga duk wanda zai karanta ya lazanci fahimtar addininsa wallahi za su iya kai mutum jahannama kai mutum zai iya haɗuwa da Allah a matsayin mutumin da bai da imani domin wani abu ne da ya shafi wani bangaren da Allah ya cebanta wa kansa amma kuma mutane suka zo suka shiga shi yasa abu na farko duk mutumin da zai karanta lawa da makamancinsu ya sani cewa yana son ya karanta wani kwas ne wadda asalin hukuncinsa a addini haramun ne. Asalin hukuncinsa ne ne haramun ne, amma lalura ta saka muke son musulmai su menene su shiga su karanta. Ko kaga abin da asalin hukuncinsa haramun ne idan mutum bai kare kansa da kariyan ilimin addini ba yana cikin mene yana cikin hadari yana cikin hadari domin haka babu laifi mace za ta iya za ta iya domin domin za ta je ta ga mafi yawan mutane da yawa daga cikin mutane har da musulmai daga cikin su duk mutumin da ba law ya karanta ba ba bari faɗa muku wannan sirri suna ganin su kamar ba mutane ba wannan gaskiya duk mutumin da ba lauya ba ne lauyoyi suna ganin suna mere mortal suke cewa mere mortal duk mutumin da ba lauya ba suna ganin kaman bai gama cika mutum ba kenan su ne su ne suke da fifiko a kan wa a kan kowa to kaga wannan akwai girman mai girman kai girman kai kuma menene hukuncin shi in kace haramun ma ai da sauki wannan ai daga cikin kaba'irai kenan girman kai to sai mutum ya je shiga wani profession bai da bai da ilimin addini da zai yi guiding dinsa yadda zai fitar da abubuwan da suke cin karo da addininsa ya iya tantance tsakanin mai amfani cikin wannan harkar da mara mai da mara amfani to kaga akwai matsala shi yasa a takaice babu laifi mace ta karanta babu laifi mace bayan ta karanta kuma ta zama ne ta zama jos babu laifi za ta iya zama a wannan tsarin idan ta samu daman ta zama ba za mu hana ta zama ba za mu ce ki ce ki zama domin idan muka hana ta ba dole ba ne namiji musulmi ya samu daman ba duk dai a babin ne a babin lalura an fahimci wannan Wannan wallahu ta'ala alama wanda yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya saka mana Allah ya saka mana cikin mizani shi malam mutum ne yake barin dogon farki don yanayin sana'ansa to me hukuncin wannan cikin shara yanayin sana'ansa kuma eh, sana'ansa kasuwanci da aljan yake yi wani irin sana'a ne ke bukatar mutum ajiye dogon farce ni ban san shi ba eh saboda shirin shiri abubuwa da sauransu ai akwai tools da ake abubuwan nan da su ba da lura ba ne ba da lura ba ne bai zama lura ba an fahimci wannan don haka yana cikin mukhalafan fitra wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar bai halalta ga musulmi ya bar farcensa da gashin hammatarsa da kuma al'aurarsa a yi kwana arba'in bai yanke ba wannan ai akwai kazanta cikinsa ba a san mutum mana wato maximum kenan da za ka kai baka yanke ba ɗan kwana arba'in ɗin nan ma ne ta kullum da tsawara cewa idan mutum zai bari zuwa kwana arba'in din ya zai ringa ji a cikinsa ya zai ringa ji a cikinsa kwana arba'in ni yanke farce ba ya kake cin abinci ya kake cin abinci wayannan nan da suke shiga cikin farce da makamantan abubuwa kuma haka yana daga cikin mukhalafan fitara mutum ya bar farcensa a wuce kwana arba'in bai menene ba da yanke ba na'am Malam ina son in nemi ƙarin bayani akan forex trading ko crypto. ne hukuncin? Wallahi ban sani ba. Shekarar da ya wuce ma an tambaye ni na ce ban sani ba. Banda tasawur ɗin matsala shi yasa abin da ya fi dacewa a nemi akwai fatawowi da dama da bayanai da dama da malamai irin su Dr. Bashir suka yi wadda su ne suka fi cancantan a ɗau fatawansu a wannan babin domin fanni ne wadda suka shiga suka gani suka san ciki da wajensa da haka su suka fi cancantan a ɗau fatawansu a kan wani wadda ba su ba na'am wallahu ta'ala alam za mu dafa aya nan abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da kitabin Allah da sunna ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wataala ya gabata mana gaba daya muna roƙon Allah tabaraka wataala ya azurta mana ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wataala ya biya mana bukatun mu da alkhairi ga baki daya muna roƙon Allah ya gafarta wa mamatan mu maza da mata na kusa da nesa muna roƙon Allah tabaraka wataala ya gafarta musu ya kai haske kaburburan su muna roƙon Allah tabaraka wataala idan namu lokaci yayi ya sa mu cika da imani هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك